This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wani la'asariyar fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Litinin, shida ga watan Janairun shekarar biyar Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Idan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da fuskanta. To masu raro sai a mana afuwa. Za muna kuma ɗauke da shirin ilimi ga ɗan Adam da baban gida jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai daga cikin wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke aiko mana ta imel. Amma fa sai an fara shan kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Litinin wani yanayi mai sanyi haɗa da dusa kankara da iska mai ƙarfi ya mamaye jihohin da ke tsakiya da kudancin Amurka har zuwa yankin gabar gabashin ƙasar. Hasashe ya nuna cewa wannan zubar dusa kankara mai tsanani ya kasance mafi yawa da aka gani cikin shekaru goma a wasu yankunan Amurka. A wasu jihohin tun a ranar Lahadi yanayin hanyoyi ya taɓarɓare tare da hasashen yanayin zai ci gaba da yaduwa zuwa gabashi cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Bob Overick jami'i ne a hukumar kula da yanayi ta Amurka. There's about 63 million people under some type of winter weather advisory, warning or watch now. ya ce akwai kusan mutum miliyan 63 da wani al'amari zai shafa inda aka rika tura wa jama'a shawarwari da gargaɗi kan yadda za su yi a wannan yanayi rotanni sun ce guguwar mai dauke da dusar kankara ta sauka a wasu sassan kansas da missouri yayin da a indiana aka tura sojoji don taimakawa direbobin da suka makale a hanya a yankin washington dc babban birnin amurka an rufe daukacin ma'aikatan gwamnati inda aka umarci ma'aikata da su aiki daga gida illa waɗanda ya zama wajibi su je aiki wannan bindiga ya kai hari kan wasu motoci biyu ciki har da bas a ranar litinin dinnan a yankin yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye inda ya kashe akalla mutum uku tare da jikkata wasu bakwai kamar yadda hukumomin agajin gaggawa na isra'ila suka tabbatar harbin ya faru ne a kusa da garin falasdinawa da ake kira alfunduk sojojin isra'ila sun ce dakarunsu na bin sahun masu kai harin kuma suna amfani da shingen da ke kan hanyoyi don kewaye ƙauyukan da ke yankin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa tare da yin alkawarin farauto waɗanda suka kai harin. Cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Netanyahu ya ce babu wanda zai tsira cikin maharan. Tashi-tashen hankula sun karu a yankin na yammacin gabar kogin Jordan tun bayan harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila a watan Oktoban shekarar 2023. da kuma farmakin sojojin isra'ila a zirin gaza jami'an lafiya na falastinawa sun ce harbin sojojin isra'ila da hararen da mazauna isra'ila suka kai sun hallaka akalla sha 818 a yankin tun a wancan lokacin yayin da falastinawa suka kashe dozin dozin din 'yan isra'ila sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce koriya ta arewa da china ne suke marawa rasha baya a yakin da take yi a ukraine yana mai cewa akwai bukatar a samu tabbaci na cikakken tsaro a duk wata yarjejeniya da za a kulla don kawo ƙarshen rikicin da yake magana yin wata ziyara aiki a koriya ta kudu blinken ya ce kayan yaƙi da harsashai da sojojin da koriya ta arewa ke bayarwa tare da goyon bayan china ga masana'antar kayan yakin rasha suna ba sojojin rashar damar ci gaba da yakin da suka fara a watan fabrairun shekarar 2022 ya kara da cewa koriya ta arewa tana cin gajiyar shiga rikicin ta hanyar samun horar da sojojinta da rasha ke yi yayin da ya rage makonni biyu kacal kafin gwamnatin biden ta kare amurka tana gaggauta tura ragowar tallafin da aka amince da shi ga ukraine saboda rashin tabbas kan yadda za a fuskanci yakin karkashin zababben shugaban kasa donald trump a ranar litinin blinken ya ce amurka tana kokarin tabbatar da cewa ukraine tana da duk abin da take bukata blinken ya kara da cewa amurka tana kokarin tabbatar da cewa ukraine tana da duk abin da take bukata don kare kanta da kuma samun abin dogaro a teburin tattaunawa da rasha a nan gaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jima ba mahmud zai sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin ne yayin da jam'iyyar da magoya bayan zaɓen shugaban ƙasar ghana jan muhammad drama muhamma wanda za a rantsar da shi gobe talata ke murnar nasarar zaben da ya samu a zaben disamba 2024 kalubalen da zai fuskanta na da yawa waɗanda suka haɗa da matsalar tattalin arziki da abinci da noma da cin hanci da rashawa da fannin ilimi da dai sauransu wakilin idris abdullah bako ya tattauna da masana kan manyan kalubalen da sabon shugaban mai jiran gado zai fuskanta da kuma hanyoyin magance su shugaba nana akufo ya sanar da wannan shirin ne a watan disamba 2024 amma a jawabinsa na yanayin da ƙasa ke ciki na ƙarshe ya bayyana cewa manufar za ta fara aiki a farkon wannan shekara ta 2025 to have approved visa-free travel. Ya ina alfahari da amincewa da shigowa Ghana ba tare da visa ba ga duk masu rike da fasfo na Afirka wanda ya fara aiki daga farkon wannan shekara. Wannan shine mataki na gaba mai ma'ana ga yankin ciniki ba shinge a nahiyar Afirka. Duk waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci na tabbatar da ajandar tarayyar Afirka. Masani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro Irbad Ibrahim ya ce wannan mataki ne mai kyau da ya cancanci yabo ga Ghana. Manyan Afirka da suke kasuwanci kamar dangote sun bayyanar da jama'a nasu korafai-korafai cewa wani lokaci ma zuwa kasan turai ya fi sauki da zuwa wasu kasashen afirka saboda shi na ga wannan mataki za ya taimaka amma abin da ke nan kuma shine lamarin diplomasiya kowane okaci mutane suka nemi visa su zo wata kasa akwai wani farashi da suke biya to in dai an ce shugabannin ghana sun fito fito cewa ya wanga lokaci ma za su iya su ajiye wannan amfani na kudi da kasa za ta yi ta samu domin alakan kasashen afirka ta yi danko ina ga ya kamata a yaba musu sosai matakin ya samu karbuwa daga jama'ar kasa da masu sharhi da dama saboda ana sa ran zai bunƙasa harkokin kasuwanci yawon bude ido da musayar al'adu a faɗin nahiyar kamar yadda wasu masu sharhi a ghana suka ce sunana alhaji afirka wannan mataki da shugaban kasan Ghana ya ɗauka yana da kyau ya taimake mu wurin tattalin tara arzikin ƙasa. Mafi alheri shine sauran kasashen kuma da za su ga kaman a'a ga abin da an kai ya so na musu ido su kuma su koya. Suna na Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas wannan manufa ce mai kyau wacce za ta inganta shige da fice da kuma jawo hankulan masu zuba jari lura da cewa manya-manyan 'yan kasuwa masu hannun jari suna bukatan shigowa ƙasar Ghana domin bincika inda ya kamata a yi kasuwanci da zuba hannayen jari. A baya Ghana tana baiwa 'yan kasashen Afirka 26 izinin shiga ba tare da biza ba. Sai kasashe 25 ana ba su biza yayin da suka iso kasar. Abubakar Garba Usman ya ce idan aka yi la'akari da yawan al'ummar Afirka, Ghana za ta amfana da wannan manufa. Idan ka dubi yawan mutane Afirka shine biliyon ɗaya da rabi. Wayanga mutane in akwai hurɗawa su da Ghana kaga cewa kamar Ghana za ta samu ci gaba wurin yawon buɗe ido idan ka dubi kudin da afirka ke samu kowace shekara ta bangaren yawon bude ido shine biliyon 186 kowace shekara to kaga in gana ta bude nata kofa nata kaso kuma kan wanga kudi kuma shi ma zai karu kenan sai dai masani kan harkokin tsaro anas saidu sando ya ce duk da muhimmancin matakin hakan zai baiwa 'yan ta'adda kafar shiga kasar mataki ne mai muhimmanci sosai amma yana da wasu lamura da ya kamaci shi a yi la'akari a kai yana haifar da 'yan ta'adda su same shi a cikin sauki su shiga a cikin gari ya kamaci kowane ne zai shigo a cikin garin nan ghana immigration service custom division mu jami'an tsaron mu a iya a investigate wani irin mutane ne ke amfani da wannan visa free policy suke shigo mana a cikin gari ghana ta bi tsawon kasashen rwanda seychelles gambia da benin a matsayin kasashen afirka da suka ba da izinin shiga kasashen su ba tare da biza ba ga duk masu rike da fasfon afirka Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Idris Abdullah Bako. To sai amana afuwa wannan rahoton shine akan wato cire bukatar biza da aka yi zuwa kasar Ghana. To za a ji kalubalen da shugaba mai zuwa zai fuskanta a shirinmu na gaba yanzu ana sauran labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zuga muhammad ya da mana da karshen labaran duniya shugaban rundunar sojin uganda mahuzi kanin rugaba wanda kuma shine ɗan shugaban ƙasa mai ci ware museveni ya bayyana cewa yana son yanke kan shugaban babbar jam'iyyar adawa a ƙasar. ana kallon kainurogaba a matsayin wanda zai gaji mahaifinsa wanda tun daga shekarar 1986 ya fara mulkar kasar kainurogaba ya saba yin maganganu masu tayar da hankali a kafafen sada zumunta ciki har da barazanar mai kasar kenya a shekarar 2022 ko da yake daga bisani ya nemi gafara kan wannan barazana inda ya ce wasu daga cikin abubuwan da yake wallafawa barkwanci ne a wani sako da ya wallafa a shafin x a ranar lahadi da yammaci rugaba ya ce mahaifinsa ne kawai yake kare shugaban adawa bobi wine daga fushinsa bobi wine wanda asalin sunansa robert kegulanyi kuma wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasa na shekarar 2021 da musulmi ya samu nasara ya mayar da martani a shafin x inda ya ce bai dauki barazanar da wasa ba yana mai cewa an sha yunkurin kashe shi a baya a yau litinin tsohon prime minister malaysia najib razak wanda ke tsare a gidan yari ya samu nasara a karar da ya ɗaukaka don neman izinin yin sauran wa'adin zaman gidan yarinsa a gidansa bisa tsarin ɗaurin talala a watan afrilun bara najib ya bayyana cewa yana da tabbacin cewa tsohon sarki sultan abdullah sultan ahmad sha ya bayar da wani karin umarni da zai bashi damar kammala wa'adin a gida najib ya yi ikirarin cewa wannan karin umarni an bayar da shi ne yayin wani taron kwamitin afuwa a ranar 29 ga watan janairun bara wanda sultan abdallah ya jagoranta wanda kuma ya rage hukuncin zaman gidan yari na shekaru sha biyu zuwa shida tare da rage tarar da aka sanya masa Mahmud Lalo kenan karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla To a daidai lokacin da ake shirin rantsar da sabon shugaban kasar Ghana kowane irin kalubale zai iya fuskanta a wannan karan? To kalubalen na da yawa. Ga Idris Abdullah da wannan rahoton. yayin da kyakkyawar fata ke kewaye da shugabancin zababben shugaban kasar ghana john dramani mahama manyan kalubale na jiransa zai koma kan karagal mulki a daidai lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki tattalin arzikin ghana wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu saurin bunƙasa a duniya ya fuskanci kalubale mai tsanani da suka hada da hauhawar farashin kayayyaki faduwar darajar kuɗin ƙasar da kuma matsalar basussuka wanda ya sa aka nemi taimakon dala biliyan uku daga asusun lamuni na duniya ko imf a takaice Idan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da fuskanta kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya saboda kusan yana daga cikin dalilai da ya sa ya lashe zaben alkawula da ke tsakaninmu da asusun lamuni babu bane da zamu mu cikin minti daya mai mu cika alkawuran duka baki daya ba kuma debt restructuring yadda aka sassake eh, tsarin biyan basussuka da muka shiga cikin wancan lokaci duka yana daga cikin abin da zai ya affect wato sabon gwamnatin ga sai daidai an sake yarjejeniya da asusun lamuni don ya cika alkawali ya sa business cikin agriculture zai matukar taimaka mana ba yau ba nan zuwa shekaru biyar shida zuwa takwas hakan ga za mu soma cin amfani shi. mai sharhi kan tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi kenan sarki imrana hashiru ni wani muhimmin bangare da ke bukatar a mayar da hankali a kai shine matsalolin noma wanda haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba da kuma tsanantar sauyin yanayi suka cutar da wannan muhimmin bangare kuma babban kalubale ne ga sabon shugaban ko ina mafita tambayar da na yi wa muhammad jafar dan kwabiya mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci na ghana akwai mafita mafitan shine ababai kamar uku ko fudu da zan kirga na farko a zabi mana ministan da ya san harkar noma sannan abun da yake da muhimmanci sosai shine gwamnati ya yi kokari ya sa makudan kudi wurin samun ban ruwa wanda manoma ba za su dogara kan ruwan sama in ma ba a yi ruwan ba to in muka yi muka yi wannan zai kawo mana ragowar farashin abinci zai sa kuma mu samu abinci mai yawa to amma in ya zo kan sauyin yanayi gwamnatin ga ya ya kamanci mu duba in an iya a rage yawan dogaro da ake yi na wutan lantarki a koma kan wutan da muke samu daga rana da muna da wannan rana sosai ya rage mana wannan matsalar da muke ciki na dumamar yanayi Ghana ƙasa ce da mafi yawan al'ummarta 'yan ƙasa da shekaru 30 ne, don haka mayar da hankali kan fannin ilimi yana da matuƙar muhimmanci ga cigaban ƙasar. Shin ko waɗanne ƙalubale ne suka fi muhimmanci da ke buƙatar kulawar gaggawa ga zababben shugaban ƙasa? Malam Siba Shakibu masani ne kan harkokin ilimi. Na farko shi ne eh, kudin get funding da yake an doki an yi jingina da shi. Muna fatan wannan shugaba idan ya eh, karbi ragawan mulki ya iya ya kauda wannan jinginan nan da yake an yi. Bayan haka kuma eh, sakandare mai girma a yi kokari a kawo sare-sare wanda zai sa eh, a yi gine gine da zai kau da double track system nan da ake ciki wanda a ganin mu yana koma da karatun eh, talibai baya kwarai da gaske sa'an nan duba kuma lamarin maluma inda ya yi alkawarin cewa zai da abin da ake cin shi lanshasa exams nan domin ba mu ga amfanin wannan lanshasa exams na lauya anas muhammad a nasa bangaren ya dunkule kalubalen da ke gaban shugaba john muhammad gaba daya wanda ya ce su ne sanadiyar da ya sa aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. In dai bai tackle batun economy ba, bai tackle batun corruption ba, bai tackle batun family and friends ba, bai tackle batun youth unemployment ba, wato kamar bai yi ba kenan dubu wanda ganga ke damun Ghanaians yasa aka ba shi wannan mandate. An measure shi kan wanda ga abubuwa sana cewa ya yi kokari ko bai yi kokari ba. Yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaba al'ummar ƙasar bisa kyakkyawan tsarin da take bi na ci gaban dimokuraɗiyya. Hankali na kan gwamnati gwamnatin john mahama don cika alkawuran da ta dauka da kuma jagorantar kasar ghana zuwa makoma mai albarka idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida Idris Abdullah Bako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa da kam domin samun labarai da damatman su. yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan miƙewa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shiri na farko a shekara ta da biyar a cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kashi bakwai cikin ɗari a matsayin kasafin kuɗin ɓangaren ilimi a shekarar nan da muke ciki haka kuma jami'o'i da sauran manyan makarantu a ƙasa amurka sun yi kira ga ɗalibai 'yan ƙasashen waje da yanzu haka suke hutu a ƙasashen su da su hanzarta komawa ƙasa amurka za mu ji dai dalili bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don kewa. a ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin bana rana a gaban majalisar tarayyar najeriya kasafin kuɗin da kuma aka ware wa bangaren ilimi kashi bakwai cikin ɗari na kasafin kuɗin wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da muke ciki kamar da yadda aka saba kasafin kuɗin ya gaza a matakin da hukumar majalisar ɗinkin duniya da bunƙasa ilimi wato unesco ta ƙayyade na kashi goma sha biyar zuwa kashi ashirin da ya kamata a ware wa bangaren ilimi a duk shekara a tsakanin ƙasashen duniya idan dai ana so a bunƙasa ilimi a irin waɗannan ƙasashe tuni dai ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato asu ta yi fatali da wannan kasafin kuɗi tare da bayyana shi da cewa ba zai tabuka komai ba wajen inganta ilimi a ƙasar dr bashir yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da kimiyya ta jihar naija ya bayyana dalilin da ya sa kasafin kuɗin na bana bai taka kara ya karya ba wato shi kasafin kuɗi da gwamnatin najeriya yawanci take warewa ga harkar ilimi abu na farko dai akwai ban mamaki cewa duk da ƙasar tana son bunƙasa da ci gaba to ka'idar da unesco ta bayar a mafi karancin kasafi da ya kamata a ware ma ilimi tsawon shekaru najeriya ba ta kaiwa ga wannan karancin a wato ainihin kaso na goma sha biyar kaga wannan yana nuna cewa wato ma dai najeriya ba ta damu da lallai ilimi ya samu kasan da ya dace da shi ba ko kuma akwai matsala a yanda wato ake tafiyar da harkar ilimi sannan wani abu dangane da kasafin kuɗi wato shi budget shine rashin tabbas ɗin kasuwa yau kuɗin abu kaza na kaza gobe zai canza ya zama kaza babu tabbas sannan kuma abin da shafi sakin kuɗin ma wanda suke ce mai releasing ɗin funds din shi kan shi rashin sakan wato kuɗin da ake bukata a lokacin da ake bukata don yin maganin abin da ake bukata shi ba matsala ne ga kuma rashin al'amura na wato ainihin ah, gaskiya da rukon amana corruption ya shiga cikin abubuwa da daman gaske na harkan wato ainihin kasafin kuɗi ba kasafin kuɗi kai ba harkan kuɗi a wannan ƙasa ta mu saboda haka ah, abin da dai kawai zan ce shi ne wannan kasafin kuɗi kamar yadda aka saba ne haka dai abu zai zo a ce an ware kaza ga kaza kuma abin wanda ya wuce a ci gaba da yadda ake ciki yanzu waɗanda suke malaman jami'o'i kawai ana dai rayuwa ne dai kawai kar a ce ba a rayuwa a wurin harkan karantarwa amma karantarwar baya da daɗi babu abin da ya shafi karfafa gwiwa abubuwan da ake bukata babu su sannan kuma ba a ganin wani wato canji mai muhimmanci da gwamnati take fito da shi wanda zai karfafa gwiwan su ma'aikata din malamai waɗanda suke na jami'o'i haka nan in ka duba abin da ya shafi makarantun firamare makarantun sakandare da sauransu saboda haka harkar ilimi yana bukatan gaskiyar magana wato a tunkari tunkare shi tunkara da gaske in dai har ana son kasar ta bunƙasa ta wato ainihin bangaren ilimi wannan kasafi da aka ware kamar yadda aka saba ne haka ne a kusan kowace shekara za ka kasafin dai an ware sannan shekara ta kare an zo an ci gaba da abin da aka saba yi muna roƙon Allah ya kawo mana wato ɗauki akan harkar ilimi a wannan ƙasa. To daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun jami'o'i a ƙasar Amurka jami'o'in da kuma ke kira ga ɗalibai 'yan ƙasashen ƙetare da yanzu ke hutu a ƙasashen su da su hanzarta komawa ƙasar Amurka domin ci gaba da karatunsu wannan gargadi dai na zuwa ne daidai lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban ƙasar amurka donald trump a wannan wata na janairu da muke ciki a akasarin makarantun dai sun bayyana cewa dole ne ɗalibai 'yan ƙasashen waje su hanzarta koma amurka kafin shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump ya hau karagar mulki domin kuwa idan ya hau ba a san matakin da zai iya ɗauka ba a wa'adinsa na farko da ya jagoranci ƙasa ta amurka dai ya haramta wa wasu 'yan ƙasashen duniya musamman na kasashen musulmai shiga kasar ta amurka abinda kuma ya shafi dalibai 'yan kasashen ketare daga irin wayancan kasashe a can baya malam tijjani mukaddas wani tsohon dalibi ne a kasar ta amurka kuma ya man ƙarin haske game da wannan gargadi da jami'o'in na kasar amurka suke aikawa daliban nasu eh, gaskiya ne kan wannan rahoto da yake bayani akan ɗalibai su koma makaranta kafin shi shugaban kasa zaɓaɓɓe na amurka amurka wato donald trump ya hau kan mulki wannan abu kan gaskiya abin tashin hankali ne kuma abin fargaba ne ga su ɗaliban najeriya ba su kaɗai ba ma duka wasu international student da suke karatu a amurka idan ban manta ba lokacin da shi donald trump ya yi mulkinsa na farko a amurka a shekara ta 2017 ya ba da wata doka wanda ta haramta wa ɗalibai ko kuma 'yan ƙasashe guda goma sha uku a duniya wanda a ciki akwai najeriya akwai irin su somaliya su libya su sudan cewa kashe ga amurka to a yanzu kaga ɗalibai 'yan kasashen waje sun tafi hutu na winta to wannan hutu da suka tafi da yawa sun koma kasashen su ne to sai su ka wato jami'o'i da manyan jami'o'i na amurka wanda ake ce masu levy league irin su harvard irin su university of north carolina wanda nima na yi karatu a ciki da irin irin su University of Boston suka fi da sanarwa cewa ɗaliban su su dawo kafin shi shugaban kasa ya hau a mulki a watan Janairu. To gaskiya hakan yana nuna cewa wannan dokar da ya amfani da ita a mulkinsa na farko za ta iya ci gaba da aiki domin ya faɗa ma tun lokacin yana kamfen cewa zai sake buɗaɗa wannan dokar ya kawo wasu ƙasashe wanda ake tunanin ƙasashen da zai kawo a ciki irin kasashe ne da china da india to gaskiyar magana yanzu duk gunda ɗalibin najeriya yake idan har a amurka yake karatu hankalinsa a tashe kuma idan ya kasance ba su koma din nan ba to ka gani za a iya hana su shiga amurka to kuma ka ga mutum da ya fara karatu watakila mutum ya je ma karatun digiri na karshe kuma aka ce ba za ka shiga wannan kasar ba kaga an zo an wargaza maka <laughs> zan iya cewa rayuwarka ta karatunka sannan kuma kuma abin zai iya zamantuwa yana da illa gare ka domin ta ina za ka fara wata ƙasa za ka koma ko najeriya yanzu ka ce za ka dawo ka gani dai yadda jami'o'inmu na najeriya suke watakila za a ce sai ka fara karatu tun daga matakin farko. to masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin wato judy leather gresham naku babangeji jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. can hakika ba da garɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiran to la a gaida baban gida jibrin masu raro duk lokacin da ake bukatar wannan shiri yana nan akan shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kafin mu kai ga karshen shirin ga labarai amma fa wannan karan a takaici. a yau litinin wani yanayi mai sanyi hada da dusar kankara da iska mai karfi ya mamaye jihohin da ke tsakiya da kudancin amurka har zuwa yankin gabar gabashin kasar hasashe ya nuna cewa wannan zubar dusar kankara mai tsanani ya kasance mafi yawa da aka gani cikin shekaru goma a wasu yankunan amurka a wasu jihohin tun a ranar lahadi yanayin hanyoyi ya taɓarɓare tare da hasashen yanayin zai ci gaba da yaduwa zuwa gabashi cikin 'yan kwanaki masu zuwa rotanni sun ce guguwar mai dauke da dusar kankara ta sauka a wasu sassan kansas da missouri yayin da a indiana aka tura sojoji don taimakawa direbobin da suka makale a hanya wannan bindiga ya kai hari kan wasu motoci biyu ciki har da bas a ranar litinin dinnan a yankin yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye inda ya kashe akalla mutum uku tare da jikkata wasu bakwai kamar yadda hukumomin agajin gaggawa na isra'ila suka tabbatar harbin ya faru ne a kusa da garin falasdinawa da ake kira alfunduk sojojin isra'ila sun ce dakarunsu na bin sahun masu kai harin kuma suna amfani da shingen da ke kan hanyoyi don kewaye ƙauyukan da ke yankin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa tare da yin alkawarin farauto waɗanda suka kai harin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce koriya ta arewa da china ne suke mara wa rasha baya a yakin da take yi a ukraine yana mai cewa akwai bukatar a samu tabbaci na cikakken tsaro a duk wata yarjejeniya da za a kulla don kawo karshen rikicin da yake magana yin wata ziyarar aiki a koriya ta kudu blinken ya ce kayan yaki da harsashai da sojojin da koriya ta arewa ke bayarwa tare da goyon bayan china ga masana'antar kayan yakin rasha suna ba sojojin rashar damar ci gaba da yakin da suka fara a watan fabrairun shekarar 2022 to masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a ji shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa hausa da har ma da shafukanmu na kafofin sada zumunta. yanzu kan amadadin Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC Nisar Sarfil Hashin Gumen nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.